بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه نستعرف درسنا ونقول بسم الله وبالله نقول لدبو ilimana sira annabi صلى الله عليه وسلم fajita kuna irgono bifo iri fajita karkarani wakati ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a goro madina kuna kifo na don to nga ikoi kana fami na sayyidina abubakar famiyo nkuri kireka nan gari madina di goro yuban na kifo rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam <clears throat> haki haika asinti ko hunayi mana al'amari yohin sa adini kote na an duniya banwa mana hunayi kote na da'awa mana kote metabate haifa sintin na ngano awwal khutwatin ittakhadha fi hada sabil huwa هو بناء المسجد النبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم haya sinti ka aci hay ka ajina kate ngano madina jingir kari honne ho jama kenna silama ku jingir dina aci hay ka asinti ka cini bai sinka ana ganna di deino karka cini ganna fo ngano tanka a hurkite madina kunadi ba mai kuru ba maci nga wani yuka ka yudi akwai zumu nindi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na abarano furunteno ma ba mafai halinun ka akwai zumu hali yodi kai sumu batmeo nindi an annabi sallallahu alaihi wasallam nga ki haika na batmadi dai ana batmadi dai maduwa ka jingiriri kini batumedi duka kai ibarano ko koya hinka foya gonna batumedi alfayi ko ko cibeyori sai ka adu ka barano gese kari zon fo a hayyun na kuyukuru gese kari zon fo fono batumedi zakana na rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gese kari zon ko hayyun na kuyu zaka o taka zanga ta kana de bara na na dai ganna di duka bara sare yo no adon bara ci filiyo mune sare yo na debi na turiyo na turi turi foyde na rasulullah sallallahu alaihi wasallam na foro na sahabiyo di ngan tunu kabin ni di fansi ka ci filiyo di kandum fici fici yo nindi turi turiyo di ngan nan kursikiya ka kakan kan moranin na ta ka da hin sasa na gada kake tet plan henno na tuliyodu kurfe fen nara nindi nki hayka sinti andebi jingira kininoya ki haykan na fondation dam nan na berani zangan baki bugudin na berani zangan baki jeseɗo ɓe hunzata ka na ñammeyɗiɗam tandi simasi bele mabuton kari ndena kurudite na tonni na laabu ono nde kunkuni ko nindi hasigoyo nci hay na lebina tuuriyo ŋanan na potoyo teten na anduwa ka gaabi tegan na aboŋodoni ŋanci hay kan na tuuriyo dam zanka dom har kusiyo incinkuwo batate Libina mana haŋŋayo zan kokwa haŋŋa takayoya nti haika na jingire di batanna zanka dum de dalate nano rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nano ci hay kan bongododi de bina mane ko siudi na ko ko mane hangayo na jingire di batanna ni A ganna kamɓe ganna na tunni warware daari kamar na tasi, ndu kajum giredi kini fume hinza na fume hinza ka se kakoy ka mone monoyo doodi si kodu su jingiro mone kamme o kamme gano amon kibla koy kogono jingiredi kiniyoɗo rasulullahi sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ana goro atununo kutun niza sahabiyo warkayo ŋa nalla maka na madina buru ansar yuno ya kullu min al al muhajirin wal ansar yanquluna kama kana ينقلون الأحجار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الأحجار كل شيء كان غوكو تنيو ديزا كوتي رغاسي نني نفاجي هنويو bai riki haika a gwani kokai kan na jingire da kini ka beni na bugun hinka kini na zama ya taka ne, haikan da jingire kini nari na na bugun hinka kini a wuyi hinka ngano da bintu zama'a na aisha bintu abu eh, abi bakrin radiyallahu anhuma ati hay kana bugu hin kadi tini tan di mbor hin kadi ya ati hay ka gono il nyaayi di ko ande sallallahu alaihi wa sallam do ati hay kana bugu yudi tini nan gona kuna ngire di kube banna silamu yi ci hay ka sin ci jingali noya wakati fo mato makatamma wakati fo magay ko ba mai kitiyo ko mai hoyo tan wakati wakkati o wakati tan zamani na o gina zamani na feeri ba mai ziba ta ziba kaade wakkati to a yooje aw waati a gonon kamɓe da maguna yana mikrosi ta da a dun ɗum wadanoyo beyi kaba wadana bor foma fasiɗa war gurme mai kifo nindi rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallam ake haika a sawaran na a sahabiyu islamu kumman sawara meten nuyu bate kubei de wakati to nuyu maruwa ko ka jinjire kuna fuyi cika da huniya de wakati to ni mate haika ni ne dam na war fuyi ka mate haika di kutufo konono mati hay haika amfunsu. na foyidiya ka de na kusno mo kenni amisa tiriyo mane girin girin kan kariginoya nindi umar radiallahu anhu wa ardah nindi ŋaci ka to ayido ndi kono de wakati toni bor foma tunu ku boroce assalatu jamia ato jingari atoka iriba kube ka jingari nindi ya sallallahu alaihi wasallam na kibaka umar mane ide ka kana rayo ngadi bazaŋa keredi ahaboriyo nan goro umar mane di boŋo hanu sintedi nindi nsei seyo yubanna kini ki haykato hande mi sahabiji kona fogono kan gaaji abdoullah bin zayd min abdourabbo al ansari akoy kan kini gannor koye kuybiri kana se handiri jibri kuna ga acehay ka handiri ga handiri di cehay ka handirdi adiya gibir birkunan gunu ko ga ci ba wazana yau mata yasi in mm, wazana nindi di mobu kakan nake rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai haika na diyago na annabi sallallahu alaihi wasallam cika lalle na ka handinino kabarano cimi nana irkoye kandi foro abdullah ibn zayd di ati anci hay kana bilalu suba wasanayidi bilal mati hay ka a wasanayidi te domin irkoye kay birinano jinde henno jinde di kani ko senniyo ko tumayo indi irkoye kandi ngana bilal kiba radiallahu anhum jamia nga bilal tunu kasinti ko wadana irite ka wakati to sayyidina umar radiyallahu anhu aidan kama kifonga sasa kite sasa futu aga tafe ka dan yunga aku kusu ambona kai ka solu sasa a mamaki girgoyi go mamaki go alhali girgoyi henno mamaki henno kakan na can sallallahu alaihi wasallam sai والله هيكا بلال بوكو وزن كوتيو كيني كان كان ينغ هندي كديا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاسي كيمينو هندي نو كابارا كيميني زانو كا هني او ارين كي زانم كا هني وزن ويكي هيكا اتون تون اسلام كريمان شريع وكننو يا يا بني بوغن حتى يرث الله الارض ومن عليها halan ka to innan koye pibir mati hay kana janna wo mane ma na hay ka gona bo mo kuna kurpay ricu wedi aga kayne dirkaye nar hunde to coyutago jingirigi kacini kabini na goroy do te il faut rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam a yarakate koyene afayo irin guna kadiya hay ka hunayo kai. kaana jinjiri te maana kandoo te boro suboo gono kugunnol koye keydiiri gana alhaali ko kani tere boro suboo gono ko kani kandoo kadi ka sugudunnol koye keydiiri gana ya an duniyan na hunoy kurno amargonindiya demel koye cirisal qur'an na wala tansa nasibaka min duniya. asuka ti hay kanna eh, la harati yuza kadir nga mba kadu irpi tere e han tumun se ipe ya roko ti ya an dunia o kuna de ya an dunia ti yu abano hay faka aburi amma boromo ga ti ji hini hen no bomo ko ugu hen no ti ji anci kanci man duniya ceji makai kuga ceji barkate de hay kambalo kan nor ko e kibiri garin na hin hen no bomo ngonon kin sammo cejiya bor ma sukati hay mana imani to amu sun su cini ngadi na ci imani ripe kibiri amarki bonkano tan ka boron kadiya ka nin imani no subakini tan di manin bogono mbu min nan wani jaliyo ba ma ya bisa monu honne ngadina ci imani irpe mari ki bon kanoyo assalamu alaikum wa rahmatullah